الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1429 daidai da 30 ga watan march muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imam abu ja'far al-warraq at-tahawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan mutane ba su manta ba wannan littafi ne da ke mana bayanai dangane da aƙidojin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tarbiyyanci sahabban shi kuma ya kwanta ya rasu ya bar su a kai waɗannan aƙidoji su kaɗai ne za ka ainihin rasu a kansu kuma ka je ka samu Allah salin alin lafiya lau Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ka karɓar da ainihin yi alƙawari da cewa illa man atallaha bi kalbin salimin sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya Allah madaukakin sarki ya taimake mu a jiya mun fara tattauna matsaloli waɗanda suka shafi cewa a cikin addinin musulunci babu jayayya jayayyan neman ƙure sai dai tattaunawa ta neman fahimtar gaskiya da kuma ainihin tabbatar da ita gaskiya ɗin waɗannan abubuwa ne waɗanda ainihin wato malam ya mana bayani dangane da su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala kuma a yau za mu ainihin ci gaba. Jiya mun kwana gaba ta hamsin da shida ko? A yau za a tashi gaba ta hamsin da bakwai. Na'am. Idan ba a manta ba gaba ta hamsin da shida ɗin nan dama mun yi ta ƙarshe-ƙarshe a gurguje ba mu ɗan tattauna ta sosai ba ko? Muka ce za a karanto ta insha Allahu. A idda mala yake cewa. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين باما ainihin wato yin jayayya game da alkur'ani mai girma wato a shiga ai ta jayayya ai ta muƙabala ta neman ƙure da nuna iyawa da cewa wane kuma bai iya ba sai an taushe shi domin ba ma yin irin ainihin wannan jayayya domin kuwa wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shaidawa cewa lallai shi alqur'ani maganar Allah ce kuma magana ce ta Ubangijin halittu baki ɗaya. Mana shi alƙur'ani jama'a wannan ita ce aƙidar mu dangane da shi, ba wai irin aƙidar da wasu ɓatattu suka kawo cewa ƙur'ani ba maganar Allah ba ce. Ma'ana wai alƙur'ani ma'anar maganar Allah ce, abin da wannan magana tasu take nufi shi ne, shugaban ƙasa idan yi jawabi daga Abuja yana yi da harshen Turanci ne. amma an ka kama rediyo Najeriya Kaduna sai ka ji wannan jawabin na shugaban ƙasa amma da harshen Hausa. Kaga ba kalmomin da shugaban ƙasa ba yaren da shugaban ƙasa ya bayani ake bayyana mutanen arewacin Najeriya ta hanyar rediyo Najeriya Kaduna da shi ba. Ya zama kenan me ma'anar maganar shugaban ƙasa ce, amma ba kalmomin ba ne ba yaren ba ne. wannan maganar da shugaban ƙasa yi daga Abuja da Turanci in ka je rediyo Najeriya na Enugu sai ka ji ta da Inyamuranci in ka je rediyo Najeriya Ibadan sai ka ji ta da Yarabanci to ma'anar waɗannan yarurruka guda uku da aka ɗiba aka yi amfani da su aka baza wa mutanen waɗannan yankuna su ne yarukan da shi shugaban ƙasar ya magana da su a kalmomin irinsu ne a'a ma'anar maganganun ne nashi don haka waɗannan mutanen sai suka ce ƙur'anin nan da muke karantawa ba wai haka Allah ya faɗe shi ba Allah ya faɗe shi da wani yare ne wanda mutane ba sa iya jin shi mala'ika jibrilu aka sa ya juya shi zuwa ga yaren larabci wanda mutane ke iya fahimta wannan muguwar magana ce rage wa alƙur'ani daraja ce kuma kafirce wa alƙur'ani ce sakamakon wannan magana sai suka ce to a ƙarƙashin haka ƙur'ani ba magana Allah ba ne kuma ƙur'ani ba siffa Allah ba ce ƙur'ani halitta ce cikin halittu to wannan magana kafirci ce al'imamu abu yusuf almajirin abu hanifa ya ce sai da ya wata shida suna tattaunawa don su fahimci juna da abu hanifa akan wannan matsala ƙarshe suka kwana cewa babu shakka wanda da ya ce ƙur'ani ba magana Allah ba ce to wannan mutumin ya zama kafir ina fatan mun gane don haka jama'a aƙidar mu ita ce alƙur'ani maganar Allah ce mun yarda da haka kuma ainihin mun da haka sai malam ya ci gaba da cewa nazala bihi ruhul aminu haka ne ko ar-ruhul amin shine mala'ika jibril wannan amintaccen Allah mai tsarki shine ya ainihin saukar da alƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أتكل للتافن شميسونا المستدرك على الصحيحين يا رويتو دا إسنادي صحيحي تيوا أصل سوكر دا القرآن تافاروني كمرهكا دقا إدى القرآن يكشيني لوه المحفوظ دا مكي بياني أجيا زوا سمت دايا أو تتيبيا ود أكيوا القرآن واتو تيبيا تيتا القرآن سنن بيت العزة to an saukar da alkur'ani daga sama ta bakwai idda lauhul mahfuz yake a inda alkur'anin yake aka ciro shi daga nan gaba ɗayan shi sai aka saukar da shi jimillar shi a daren lailatul qadri zuwa sama ta ɗaya a baitul izza daga baitul izza kuma a sama ta ɗaya nan ne aka rinka saukarwa da fiyayyen halitta shi da gwargwadon yadda bukatu suke kamawa a cikin waɗannan shekaru waɗanda kowa ya riga ya san su na ainihin tarihin sauka alkur'ani cewa a can ya sauka shekara ainihin goma sha uku a madi a makka a madina kuma ya sauka shekara goma sai zama shekara nawa kenan shekaru ashirin da uku sai aka saukar da alkur'ani to wannan saukarwar ya kamata ka iya bambancewa mala'ika jibril ya sauka da alkur'ani gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga baitul izzati daga sama ta ɗaya Allah yake sa yake ɗibo gwargwadon abin da ake bukata ya kawo mala'ik ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan duniya saukan nan ita sauka ta biyu kenan saukar shi ta farko fa ita ce saukar shi daga lauhul mahfuz sama ta bakwai zuwa baitul izza a sama ta ɗaya ita ce Allah ya ta'adiri da cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri a wani wuri ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilina to a wannan dare shine saukar da alqur'ani a jimilla ɗaya kenan to daga nan kuma sai aka tara shi aka rinka gutsutsuro shi ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin akan maimaita saukar da aya ko sura da gwargwadon yadda bukata ta kama sura ɗaya sai a ainihin maimaita saukar da ita so biyu ko so uku saboda wasu bukatoci da suke maimaituwa ma'ana kenan sai ya zama wannan surar ta zo don te maganin matsala kaza sai kuma wata matsala sai ta sake faruwa wadda wannan surar tana ɗauke da warware wannan rikicin sai wannan sura sai ta sake sauka to duk wannan ya faru dai a cikin shekaru ainihin ashirin da uku abin da ake nufi da saukar da alkur'ani kuma shine saukar da shi a makka a lokacin annabi yana zaune a makka sallallahu alaihi wasallama ko da tafiya ta kama shi wani wuri an tare shi can an saukar mai da wannan sura ko aya to sai a ce an saukar a makka ko da annabi yana madina tafiya ta kama shi makka ya zo an saukar mishi da ainihin wata aya ko wata sura ko akan hanya ko kuma a can makkan aka same shi misali annabi yana madina ya tafi aikin hajji sai a bi shi a saukar mishi da ainihin aya a filin arafa wannan ayar da aka saukar da ita kun ga a arafa aka saukar da ita arafa kuma jimillar yankin kasar makka ce to amma aka tashi ita wannan ayar za a ce madiniya ce ko sura za a ce madiniya ce lura da idda annabi yake da zama sa'ad da aka saukar da ita ina fatar mun gane bayanai dangane da waɗannan sai ka karanta littafin al-burhan fi ulumil qur'an manya-manyan malamai sun yi bayanai dangane da bayanai dangane da saukar da alqur'ani insha Allah waɗanda waɗannan bayanan in ka bi mu bashinsu a muƙaddimar tafsirinmu da za mu fara na azumin bana insha Allahu ta'ala mai tahowa za mu zo za mu gamsar game da bayanai da suka shafi ilimin alƙur'ani ilimin tafsiri matsaloli da yawa da suka kakare wa mutane game da al'amarin alƙur'ani in Allah su wannan muƙaddima ta mu za ta zan tana ɗauke da shi Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya to shi wannan alƙur'ani fa'allamahu sayyidal mursalina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai shi mala'ika Jibril ya karantar da shugaban manzanni shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa kalamullahi ta'ala lallai alqur'ani magana Allah ne babu shakka la yusawihi shay'un min kalamil makhluqina wata magana daga cikin maganganun halittu bata yi daidai da alqur'ani ba babu maganar da ta yi daidai da alqur'ani jama'a ko da maganar manzon Allah ce bata yi daidai da alqur'ani wajen daraja da albarka ba sai dai ƙarfin saƙon da ke cikin maganar manzon Allah to wannan ƙarfin saƙon daga Allah ne don haka saƙon da manzon Allah ya faɗi a hadisi da saƙon da Allah ya faɗi a ƙur'ani wannan wajen ƙarfin hukunci ɗaya ne amma albarka da daraja da ɗaukaka alƙur'ani shi ne gaba domin shi alƙur'ani lafuzza ne kalmomi ne jumloli ne daga Allah maɗaukakin sarki shi kuwa hadisi kalmomi ne lafuzza ne jumloli ne daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saƙon da ke cikin hadisi saƙon daga Allah ne kai tsaye amma kalmomin fa to daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata an gane sai dai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi amfani da saƙon Allah maɗaukakin sarki da kuma kalmomin Allah maɗaukakin sarki ba ta hanyar alƙur'ani ba wannan kuma shi yake kira alhadisul qudsi ma'ana lafuzan daga Allah ne kamar yadda lafazin Qur'ani daga Allah ne sannan kuma saƙon daga Allah ne kamar yadda saƙon yake daga Allah na Alƙur'ani amma wannan kuma saƙon a khas martabatan martaba wannan saƙon yana ƙasa da ainihin saƙon Alƙur'ani ba don komi ba saboda mai bai zo ta hanyar da Alƙur'ani yake sauka ba shi ba wahayin shi ake kamar yadda ake wa annabi wahayin Alƙur'ani ba ma'ana alhadisul alhadisul qudusiyya Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ne kai tsaye ta zuciyar shi ko ta tunanin shi ko ta makamantan haka ba ta hanyar wahayin jibril yake zuwa ba ina fatan mun gane to in kuka gane wannan jama'a sai ka gane kenan ashe al-ahadisul qudusiyya ma ba su kai daraja alqur'ani ba al-ahadisun nabawiyya ma ba su kai daraja alqur'ani ba to balle a samu maganar wani sahabi ko tabi'i ko tabi'ut tabi'ina ko wani shehi ko waliyi ko kudubi ko gausi ko wani wane ne babu wanda magana shi ta kai daidai da magana alqur'ani jama'a ku rinka shiga cikin taitayinku ku rinka dawowa cikin hankalinku in za ku yi magana game da haƙƙin Allah in za ku yi magana game da haƙƙin da ya shafi maganar Allah ku rinka kuna aunawa kamar yadda mawaƙi yake cewa zimil kaula in hawalta madha muhammad in ka zo baka yabi annabi muhammad ka rinka aunawa hakan ka zo baka yabi shehin kama ka rinka aunawa domin me wa fi kulli qaulin mustahilun wa ja'izu a duk wata magana in ka so sai ta zama ka sassaba in kuma kai ta ka tsantsan sai ka ga magana an yi ta an shiga an fita lafiya saboda haka duk sadda ka zo za ka yi magana game da Allah ka rinka ta ka tsantsan jama'a ladabi ake yi lura ake babu wanda ya daidai da Allah to babu wanda magana shi ta daidai da magana Allah wala naqulu bi khalqihi kuma mu musulmi ba ma cewa alqur'ani halitta shi akai domin jama'a idan ka ce alqur'ani halitta shi akai to in ka tafi ka tafi wata ran zaka ce Allah ma halitta shi akai subhanallahi domin baka raba halitta da siffarsu to baka raba mahalicci kuma da siffar shi ni yanzu da nake magana halitta ne to muryata halittacciya ce don haka ni ina iya canzawa muryata tana iya canzawa ni ana iya lalube na a rasa muryata ana iya lalubanta a rasa amma Allah da ike mahalicci ne to muryar shi da maganar shi ba halitta ba ne don haka yadda ike haka ike tinka tinka tin kafin ka tinka tin din kuma haka kuma zai kasance har abadan abidina babu canzawa babu wani juyin juya hali amma yanzu wannan muryattawa in ka cire shekaru da ke kaina sai ka ga ta zama ƙaramin murya ta yaro ɗan ƙarami sannan nan gaban ka ƙara mata wasu shekaru sai ka ga ta zama murya ta tsohora kwakwababbe ashe in ka lura da wannan halitta na canzawa siffar shi na canzawa to na ƙasa ta faru kenan amma Allah baya canzawa don haka siffar shi ba ta canzawa to don haka na ƙasa ba ta gare shi kenan sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi malam ya ce wala mukhalifu jama'atal muslimina don haka mu ba ma ainihin saɓawa jama'ar musulmi ina ma'ana ba mu saɓawa jama'ar musulmi duk musulmi sun yarda cewa alqur'ani magana Allah ce duk musulmi sun yarda cewa Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmi sun yarda cewa babu magana da ta daidai da magana Allah duk musulmi sun yarda cewa qur'ani ba halitta bane to wanda duk yace bai yarda ba shi yayi mai kenan ya saba musulmi to mu ba ma saba musulmi abinda musulmi suke akai shine mu ma muke akai babban malami al-imam at-tahawi sai yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu mu musulmi ba ma ainihin wato kafirta wani daga cikin musulmi ‘yan uwanmu masu fuskanta alƙibla yana sallah bi zambin dan ya aikata wani zunubi. Ina ma'anar wannan, idan musulmi ya sha giya ba za mu ce kafiri ba ne, in musulmi ya zina ba za mu ce kafiri ba ne, in musulmi ya gulma ba za mu ce kafiri ba ne, sai dai mu ce me. sai mu ce fasiki ne ko fajiri ne amma ba za mu kafirta shi da aikata zunubi ba malam yastahillahu matukar dai ba halatta shi ba idan ko ya halatta yin zunubi ya ce yin shan giya halal ne ko ba bai sha ba to ya zama kafiri don haka kun ga ashe anan ba shan giyan ne ke tabbatar da cewa kafirci ko rashin kafirci ba amma halattawa ita ce matsala to yaya aka yi halattawa kuma ta zama matsala ita ce saboda ya ɗauki matsayin Allah maɗaukakin sarki domin Allahu huwa shari'ul a'ala Allah shi ne mai kafa shari'a wanda babu wanda yake daidai da shi shi kaɗai yake to sadda Allah ya ce giya haramun ce wani ya ce giya halal ce to jama'a ya halatta abin da Allah ya haramta ko to ya kafirta saboda haka ku kiyaye wannan gaba tana raddi ne zuwa ga khawarijawa khawarijawa suna cewa dukkan zunubin da musulmi ya aikata to yana aikata wannan zunubin ya kafirce ya kafirta don haka da zaran musulmi ya sha giya to ya zama kafiri musulmi yana yin ƙarya ya zama kafiri musulmi ya yi sata ya zama kafiri musulmi ya kaza duk wani abu to shine mala ya ce a'a mu ba ma kafirta wani saboda zunubi da ya aikata matuƙar ba halatta wannan zunubin ne ba to in ya halatta zunubin to za mu kafirta shi ko ba da ya aikata shi ba don haka ashe kun ga ba aikatawa ce ko rashin aikatawa ba halattawar ita ce matsala ko kun fahimci wannan jama'a to wannan gaba ce wadda take buƙatar mu ɗan tattauna maganganu a kai amma bari mu ainihin karanta wadda ainihin wato take da alaƙa da ita gata nan malam ya kawo ta sai ke cewa wala na ƙulu haka ne ko? la wa durru ma'al imani zambun liman amilahu kuma mu ba ma cewa matuƙar mutum yana da imani to zunubi ba zai cutar da shi ba mu ba ma faɗin haka me wannan me ma'ana wannan magana kuma wannan magana murji'a ce murji'a su kuma cewa suke in dai kana da imani to duk zunubin ma da kai ba komai kun ji akasin waɗancan waɗancan sun ce in kana da imani in ka aikata zunubi ko ɗan yaya ne ka zama kafiri akasin su kuma su ne murja'a su kuma suka ce in har kana da imani to duk abin da ka aikata ko ka sha giya ko kai zina ko kai sata ko menene suka ce ba ka da laifin komai sai suka ce li'annaka karrishi alal hawa saboda matsayinka kamar gashi ne yake bin iska gashi da ke bin iska duk yadda iska ta ga dama sai ta kaɗa shi to a ƙarƙashin haka kai yanzu musulmi ne ka yarda da Allah ai ka yi ƙoƙari tun da kai imani da Allah to sadda ka sha giya ɗin nan ya ka iya Allah ne ya kaddara maka don haka kana nan a musulminka ba abin da ya taɓa imaninka babu abin da ya rage ka kuma kuma babu dangane da kai wannan matsalar matsalar raddi ce ita kuma ga murji'a don haka kenan mu ashe mu muna tsakanin masu zafafawa su kafirta musulmi bi mujarradin ya aikata zunubi da kuma waɗanda sauƙaƙawar ta yi yawa su kuma saboda matuƙar sauƙaƙawa har suna ga in dai musulmi ya ce shi musulmi ne to babu yadda za a yi kuma ya kafirce saboda aikata zunubi a'a mu muna tsakanin waɗancan zafin su yayi yawa waɗannan kuma sassaucin su yayi yawa to menene tsakiya su ne ahlus sunnati wal jama'a ai ahlus sunna ahli sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da ke kan addinin da annabi ya zo da shi wal jama'a waɗanda suka tsaya akan fassarar da jama'an musulmi su ne sahabbai suka tsaya a kai waɗannan khawarijawa ba su yarda da sahabbai ba waɗannan murji'a ba su yarda da sahabbai ba to wanda ya yarda da sahabbai to shine ya tsaya cikin tare da ahlus sunna kenan don haka jama'a ku kiyaye waɗannan aƙidoji ne waɗanda yanzu zamani ya zo suke ɓullowa mutane ta fuskoki daban-daban daga cikin fuskokin shine kafirta mutane da aikata zunubi da kaga mutum ya aikata zunubi sai kai ƙoƙarin lauya wannan zunubin yadda sai ka kafirta shi misali dattijo ne yake sallah sai ya tunanin in ya ci gaba da sallan nan za a samu matsala saboda doke shi zai ja ya janye da gudu don haka sai sa doguwar igiya ya ɗaura dokin sai jawo wannan igiya sai zo ya ci gaba da sallah yana rungume da igiyar yana yana sallar shi idan dokin ya ɗan fusga sai ya ɗan yi gaba kaɗan sai wani ba khawarije ya gan shi ya ce o kaga mutumin nan Allah ya tsine mishi albarka kaza kaza nan da nan sai ya faɗi kalmomi na zagi da kafirci a kan shi shi wannan dattijan sahabi ne shi kuma wancan khawariji ne khawarijawa daga cikin tabi'ai aka fara samun su da wannan dattije idan da sallah sai ce na ji duk abin da kace yace amma ni sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na zauna da manzon Allah na ga yadda manzon Allah yake nuna wa mutane fahimta addini a bisa yadda ya kamata cikin daidaituwa yace in fara sallah in bar wannan dokin nawa hankali na yana kan dokin in idar da sallah dokin ya gudu in tafi neman shi ba zan iya gano shi ba sai dare ya yi shi yasa na ga cewa babu laifi in rike igiyar ina ainihin sallah tare da shi dan wannan motsa ni da zai wannan ba wani abu bane na halarci halin manzon Allah na ga irin sauƙaƙawar shi ma'ana kenan kun ga waɗannan mutanen har sahabbai ba su kyale ba ko to menene ya haifar da khawarijanci jama'a abin da ya haifar da khawarijanci shine mutane ne suka tashi suna son sunna matuƙar son sunna amma kuma sai suka ƙi karanta sunna to duk sanda ahlus sunna yake son sunna to wannan mutum madalla da shi to amma abin da zai tabbatar da wannan madalla don karta zama tur to ya marma zai dage wa karatu matuƙar ahlus sunna ya ƙi karatu to abin da zai faru in yana da zafin ra'ayi sai zama khawariji duk abin da aka aikata sai ce kafirci kafirci ba wani abu da ya sani sai kalmar kafirci saboda me zafin son addini ya sa nassoshin da yake da su a hannu baya iya gane wannan nassun bid'a ce wannan kuskure ne wannan kafirci ne wannan fasikti ne ba zai iya bambancewa ba kawai abin da ya sani ko kafirci ko musulunci To, ahalin sunna ku lura da wannan, ku yi karatu, rashin yin karatu tare da zafin ra'ayi shi ke mai da ahalin sunna ya zama khawariji. Idan kuma ahalin sunna ya ƙi yin karatu, ya zan kuma mai sassaucin ra'ayi, to shi kuma sai ya zama murji'i. Sai sassaucin ya yi yawa, har sai dawo yana ganin, ai babu komai matuƙar kace kai ahalin sunna ne, to duk sharholiyar da ka sharholanto babu komai. don haka yanzu ina son ku auna waɗannan maganganun guda biyu ku tasa ahalin sunnan Najeriya ku ga halin tausayi da suka shiga. Duk waɗanda kake jin ake hayaniya da su a Najeriya nan jama'a ahalin sunna ne. Amma da suka ƙi karatu ne shine sai suka ɓalle suka zama masu zafin ra'ayi a can wajejen ainihin ƙasashen Borno, Maiduguri, Yobe, Gombe da sauransu. Daga nan waɗannan irin zafafan ra'ayoyi suka fara fitowa. saboda me gashi dai an ɗora shi akan sunna ya rabu da uwa ya rabu da uba ya rabu da komai an kwace mata an kwace shagon kasuwa ya rabu da kowa ya haƙura amma kuma sai ya koma abin da ya fahimta da addinin shine ya je wurin wa'azin ƙasa ko wa'azin mako amma karatu fa wanda zai gina mishi imanin ya san addinin dalla-dalla bai damu da wannan ba to don haka duk inda zafi ya taho sai ka ji ya fi kowa zafi na ɗaya kenan na biyu in ka zo nan wajejenmu kuma wajen tsakiyar arewacin Najeriya sai ka nan kuma ahalus sunna suna ta susucewa suna ta susucewa su kuma shine da zarar mutum an ce ahalus sunna ne shikenan sai ka ga cewa duk abin da ya aikata ma to babu laifi ba dan komai ba saboda me saboda ahalus sunna ne kaga kuma nan murji'anci ya shigo don haka menene yake daidaita al'amari ka zama zafi bai yi yawa ba ya wuce tsarin shari'a sanyi bai yi yawa ba ya wuce tsarin shari'a shine sanin ilimin alkur'ani da sunna sannan a bisa fahimtar magabata domin su hawarijawa ba su yadda ma da magabatan ba don su ne mutanen farko da suka fara tsinewa aliyu albarka suka kafirta shi su ne mutanen farko da suka fara tsinewa muawiya albarka suka kafirta shi suka dubi mafi yawancin sahabban manzon Allah suka ce duk waɗannan sun kafirta waɗannan mutanen a yanzu akwai tayar ɗinsu akwai irin wannan burbushi nasu yana nan a ko'ina misali a yanzu a duniya sun fi ƙarfi a ƙasar Oman a ƙasar Oman O-M-A-N Oman ƙasar Oman ba ƙasar Amman ba Jordan a ƙasar Oman ƙasar sarki Kabus ba su yarda da shugabancin kowa a duniya ba tun daga malami har mai sarauta ba su da shugaba ko kwa ɗaya a duniya ba su yarda da kowa ba suna da khalifa wanda suka naɗa tun zamanin Sayyidina Ali in ainihin da suka ce Aliyu kafiri ne Muawiya kafiri ne ba su sake mubaya'a ga kowa ba suna da nasu wanda ainihin suke naɗawa su ce wane shine khalifansu a yanzu haka a wannan zamanin suna da khalifa amma da da gwamnatin ƙasar Oman ta yi ƙoƙarin kama shi shine sai gudun hijira yanzu haka yana nan ƙasar Saudiya an ba shi mafaka yana zaune da sharaɗin ba zai ce uffan ba ba cas ba as ya fito ya sallah ya sallah wajen shekarar shi casa'in da shida a duniya ya tsufa domin an naɗa shi akan wannan matsayin tun wajen shekaru arba'in da suka wuce tun yana matashi ɗan wajen shekara arba'in da wani abu suka naɗa shi shine khalifansu duk inda yanzu bakawarije yake duk inda bakawarije yake a duniya gaba ɗaya ya yi miƙa mu baya a shi zuwa ga wannan amma ba sa so a kira su da sunan hawarijawa a yanzu da wani sunan ake kiransu ibabiyya ibabiyya da wannan sunan ake kiransu sai munasaba ta kama in mun zo karatun sahihul bukhari insha Allah cikin babin aqidoji za mu zo mu warwaro ka ji meye asalin ake ce musu ibadiyya me yasa kuma ba sa son a ce musu khawarijawa amma kuma suna jin daɗin a ce musu ainihin ibadiyya wani abin mamaki da tufka da warwara da ke cikin maganar su shine sun ce aliyu kafiri ne sun ce usmanu fasiki ne sun ce muawiya kafiri ne amma abin mamaki littattafansu kuma na cike da riwayoyi daga aliyu da mu'awiya da usmanu amma ba sa cewa radiyallahu anhu sun ce aliyu kafiri ne amma za su ruwaito hadisi an aliyin sai su ce ba za su ce radiyallahu anhu ba sun ce usmanu fasiki ne amma za su ruwaito hadisi daga usmanu ba za su ce radiyallahu anhu ba sun ce mu'awiya kafiri ne amma za su ruwaito hadisi daga gare shi ba za su ce radiyallahu anhu ba wato mutane ne masu ruɗani mutanen Oman za ka gan su galibi suna tafiya suna ainihin sa wata irin wuka a ainihin gabansu suna ɗaura in kana kallon tashar satellite za ka ga wani babban malamin su alkhalili shi ne babban malamin su a yanzu wanda yake karantar da wannan manhajin nasu da ainihin wannan mazhabar tasu to wannan burbushi nasu sai ya kaɗo nan ƙasashen afirka amma afirka ta wajen arewa suna nan suna da yawa yanzu a ƙasashen algeria da makamantansu har ma kwanaki tasha al'arabiya ta ɗauko wani daga cikin malamansu aka yi hira da shi yake bayyana irin halin da suke ciki da irin yadda aƙidojinsu suke sannan sai kuma zanzibar ƙasar tanzania a nan ƙasar tanzania kuma nan ɓangaren afirka kenan ta wajen gabas nan ma suna nan suna da ainihin nishaɗi da da'awoyinsu da makamantan in suka koya maka kuma sai ka dawo ka ci gaba da bincike a cikin littattafai dan abubuwan da ke rubuce cikin littattafai babu shi a kawo ku a Najeriya ba saboda muna bin manhaji ne na alkur'ani da hadisi a bisa kuma tafarkin ainihin salaf na ce kun ga ku kuma manhajinku ya kafirta ainihin salaf din nan haka tafiyar ba za ta iya yiwa tare da ku ba sannan na biyu kuna samun mutanen da suke baƙaƙen jahilai ne sai ku aza su akan wannan abu mu kuma Najeriya ba ma jahilai bane balle mu zama baƙaƙi don haka babu yadda za a yi da'awar ku ta iya karbuwa a Najeriya. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To jama'a kun ji, to sai mala ya ce wala naqulu la yadurru ma'al imani zambun liman amilahu mu ba ma cewa zunubi baya cutarwa in ya samu mutum tare da imani ga wanda ya aikata shi zunubin a'a muna cewa ko kana da imani in ka aikata zunubi zunubin zai cutar da kai kana da imani in ka sha giya wannan giya za ta yi tasiri wajen lalata imaninka menene tasirin za ta mai da kai kafiri a'a ta sauke maka martaba daga mumini ka zama musulmi gama garin musulmi amma baka zama kafiri ba kana da imani sai kai zina ba ma cewa shikenan ka zama kafiri sai mu ce me sai mu ce ta sauke ka daga martaba ta mumini ka zama kana nan a gama garin musulmi to idan da khawarijawa ne fa sai su ce ka kafirta to in murji'a ne fa sai su ce kana nan muminin ka daren dakam shan giyan nan bai girgiza imanin ka ba kun gane bambancin namu da nasu yawwa to Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam ya ce wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhum kuma muna yi wa muhsinai wato masu kyautatawa ga Allah mune musu fata daga cikin muminai masu kyautatawa mune musu fatan an yi afuwa anhum Allah maɗaukakin sarki ya musu afuwa afuwa Allah tana iya zuwa saboda kai mumini ne ko da baka buɗe baki ka tuba ba imaninka na iya baka martaba Allah ya maka afuwa saboda kai mumini ne afuwa tana iya zuwa saboda istighfari afuwa tana iya zuwa saboda tuba afuwa tana iya zuwa saboda wani bala'i da ya same ka sai Allah ya saukar maka da wani bala'i don kuma ya kankare maka wasu zunubai ya maka afuwa afuwa tana iya zuwa saboda addu'a wadda ‘yan uwanka musulmi suke maka ko kana da rai ko bayan ka mutu to don haka muna wa ainihin wato mutanen kirki daga cikin muminai addu'a kuma mune musu fatan Allah ya musu afuwa wa yudkhilahum aljanna kuma mune musu ainihin wato fatar Allah ya shigar da su aljanna bi rahmatihi da rahmashi jama'a babu wanda zai shiga aljanna saboda shi ne wani sai dai saboda ita rahama Allah ita ce wance ita rahama ce za ta shigar da shi ba saboda shi ne wani ba to dukkan muminai waɗanda suke muhsinai mutanen kirki daga cikin muminai mune musu fatan alheri akan Allah ya yafe musu kuma Allah ya dubi rahamar shi ya saka su a cikin aljanna ina fata an gane na menene yace anaku wala na'manu alaihim ko e ba ma lamunce musu ba ma lamunce wa muminai cewa tun da dai ku muminai ne to ku yi duk abin da kuka so ku sakata kuwala in kuka je lahira aljanna ko kun gane jama'a lamuncewa mu ce ai wani mun lamunce maka duk abin da ka so ka yi kawai in an je lahira aljanna tun da dai kai ahli sunna ne ba komai ina fatan mun gane amma kun ga ɗariƙar tijjaniya tijjaniya lamuncewa dukkan masu bin ɗariƙa cewa anta min al'aminina wa man kaza kaza min al'aminina wa man kaza kaza min kai har ta kai ma wanda ya ciyar da ɗan tijjaniya shi ma ya shiga cikin aminci ina fata an gane shi yasa shekarun da suka gabata jama'a iyaye da kakanni suka yi ta dafa tuwo suna basu suna ci suka yi ta ɗibo mata suna basu suka yi ta ɗiban dukiya suna basu saboda sun buɗe sun karanta cewa tijjaniwai jika manzon Allah ne kuma ya ce kana daga cikin amintattu wanda ya ci da kai wanda ya kaza wanda ya kaza suka yi ta karanta iyaye da kakanni tatsuniya suna batar da su to mu ba ma lamun cewa kowa mu ce ka yi abin da ka so ranar lahira za a yi kaza a'a ba ma haka jama'a. ‘Yan ƙadiriya suna sai da mabuɗan aljanna a nan ƙasar jama'a, suna ba da aljanna iri-iri akwai jannatul adani, akwai jannatul firdausi, akwai iri-irin aljanna da mabuɗai za ka ga kuba irin wadda tinka yake yi, za a ɗauka a baka saboda ka yi hidima shekaru arba'in ka ne wa shehin ƙadiriya hidima. Rana tsaka sai a jefar da gwangwame ma mabuɗi gabanka a ce an baka jannatul firdausi yau. sai kuma ka faɗi kai sujuda gaban shi wannan amincewa ne Allah kuma ya ce wala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun in ba waɗanda suka yi asara ba ba sa amincewa makircin Allah ma'ana talalar Allah Allah ya maka shiru ya maka bakan kai ta shegantakarka to wannan duk wanda ya saki jiki a irin wannan bakan da Allah ya mai to wannan mutumin yayi asara Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine ma la yace wala na'manu alaihim ba ma lamun cewa musulmi mu ce duk abin da kuka so ku yi za ku shiga aljanna tunda dai ku musulmi ne a'a muna nuna wa musulmi ku rinƙa kuna jin tsoron Allah ku rinƙa kuna taka tsantsan ku rinƙa aikata gaskiya kuma ku rinƙa tuba game da laifuffukanku muna ji muku tsoron azabar Allah in kun aikata zunubi amma kuma muna muku fatan rahama Allah saboda ku mu'mine ne mutanen kirki to wannan shine abin da mu muke cewa musulmi wala nashhadu lahum bil janna kuma ba ma shaidawa musulmi da mu'minai da muhsinai mutanen kirki yi musu shaida cewa wane kai dan aljanna ne mu ba ma yin haka ba ma yin haka jama'a kun fahimci wannan da kyau jama'a ka dubi wani musulmi ka ce wane kai dan aljanna ne wane kai dan aljanna ne wane kai dan aljanna ne a'a ba ma shaida kowane musulmi cewa shi dan aljanna ne Allahumma sai bayanai da zamu zo mu samu a nan gaba dangane da me dangane da annabi ya lissafa wasu ya ce waɗannan mutane 'yan aljanna ne Allah ya faɗi wasu mutane a cikin Alƙur'ani ya ce ‘yan aljanna ne, to duk waɗanda Allah da manzon tsira suka ce ‘yan aljanna ne za mu ce ‘yan aljanna ne, bayan haka fa, in muka ga mutumin kirki sai dai mu ce mu ne maka fatan aljanna, amma ba ma cewa wane kai ɗan aljanna ne. Jama'a mun gane wannan da kyau? Jama'a a ƙasan nan fa yau kamar shekaru arba'in ko hamsin aka rubuta littafin Fathul Maula. fi zikiri manakibi sayyidi abdulkadir jilani yake cewa jilani babu takaddama tullotan ai sama ai ƙasa Allahu ta'ala mai duka ya shugaba abdulkadiri ya yi waƙoƙi har yana yaban wai sidi abdulkadiri tare da cewa muna gaya wa musulmi cewa sidi abdulkadiri fa 'yan ƙadiriya ƙazafi da ƙage suka yi mishi salihin bawan Allah ne karanta tarihin shi cikin littafin Siru Alamin Nubala da kuma littafin Albidayatu wan Nihaya ta Ibn Kathir malami ne na sunna jama'a Sidi Abdul Qadiri ya karantar da malamin Ibn Taymiyyah shine Ibn Qudama Ibn Qudama malamin Ibn Taymiyyah ne to Ibn Qudama kuma almajirin Sidi Abdul Qadir ne malami ne mai aqida lafiyayyar aqida littafin shi mai suna kitabul gunya li talibi tariqil haqq shi yake shi da aqida shi haƙiƙanin aqida ce ta gari amma jama'a da yake Afirka ƙasar baƙar fata ce sai aka zo aka juyo si da Abdul Qadir aka mai da shi Allah ana cewa yana kallo aka wo sama yana kallo aka yo ƙasa a cikin halararsa ta ƙasa da kirarin Abdul Qadiri wai yana kallo a kan idan shi Allah ya yi sama da ƙasa a kan su da Abdulkadir Allah ya halicci sama da ƙasa a kan idan shi wato da ran shi kenan shine a cikin halararsa ma'ana yana da rai a gaban shi Allah ya fara halittar ƙasa da sama jama'a waɗannan abubuwa mummunan bala'i ne a ce musulmi ya ƙudurce waɗannan aƙima littafi ne da hausa aka rubuta da rubutu-rubutu irin na hausa na ajamanci jama'a irin rubutun ajamanci rubutun allo ina nan da wannan littafin jama'a fa ba wani ne kuma ya rubuta shi ba Nasiru Kabara ne ya rubuta shi baban su Abdul Jabbar da Karibu shi ne rubuta wannan littafin da hannun shi wai Sidi Abdul Qadir yana kallo aka yo sama yana kallo aka yo ƙasa a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadir har ya kai yana cewa ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai shi da abdulkadiri yana jin kunya Allah ne kawai shi yasa wai bai taso aljanna a gaba ba da sai ma a maiwa ma a majarod za a aje ta ko a ina ne ma mutane su ta shigar ta kaushi amma wai yana jin kunya Allah ne kawai sai dan saurara haka jama'a ku ji aljanna wai shi da abdulkadir zai taso ta a nan gaba wai mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri sannan idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wai kana kano ko kana katsina duk maganar da kai wai shi yana bagadaza ta iraki yana jin ka yana ganin ka yanzu to me aka bawa kuma Allah game da siffar rububiya me ya rage wa Allah kuma to waye Allah ma kenan yanzu jama'a waɗannan aƙidojin su ne musuluncin da za mu zauna mu bauta wa Allah mu je ranar lahira muna sa rai Allah ya kalle mu da rahama wannan Allahn tukuna an yadda da Allah za a ɗauki mukaman Allah a ba wannan dole ne ku bar wannan kafircin tukuna ku musulunta musulunci da annabi ya zo da shi sannan fa kai ya haɗu amma bai yiwuwa kuna wannan kafircin kuna kalmomin kafirci kun yi ridda kun zama arna sannan kuma ku ce kuna son wai a haka a zauna lafiya ba zai yiwu ba kowa ya bar kafirci jama'a sannan a zo a haɗa a kan musulunci amma waɗannan 'yan boko da 'yan siyasa da ke yaudara ku cewa za su kira haɗin kan musulmi a kano za su kira a zamfara za a je a kira a oshun wallahi suna yaudara ku ne haɗin kan ba zai yiwu ba dukkan mutumin da bai yadda da wannan aƙidar taku ba baya cikin ku ko ya zo wurin haɗin kan wallahi in ya koma ya ji wannan aƙidar taku ba zai yadda da ku ba sau da haka dole ne a tsaya a tantance jama'a wannan kafirci ne suka bi suka aza mutane a kai jama'a kuma su ce wai suna son a zauna lafiya ba ka ce wa wane wane kai dan aljanna ne saboda shi dan ƙungiyarka ne ko kuma saboda kaga tsabar sallah da azumi da makamantan haka sahabbai sun yi mamaki game da wani wani wani mutum ya rasu sai manzo Allah yake dan wuta ne sahabbai sai suna mamaki wannan mutumin ya yi jihadi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza manzo Allah ya ce dan wuta ne sahabbai abu ya daure musu kai manzo Allah ya ce dan wuta ne da aka je aka duba sai aka ga sataye murjani ya sata abun waya ya sata ya boye cikin kayan shi tun kafin a raba dukiyar mutane abin da ya mai da shi dan wuta kenan ashe in ka ga mutum da siffa ta gari sai ka ce wane mu ne maka fatan alheri wane mu ne maka fatan aljanna in kuma ka ga mutum yana aikata zunubi kar kuma ka ce wane kai dan wuta ne sai ka ce wane muna jiye maka tsoron azabar Allah muna fatan ka tuba jama'a kun ga wannan ita ce kyakkyawar aƙida kuma shine kyakkyawan tafarki na bada shawara da wa'azi amma ka ga mutum kawai saboda yana ta sallolin dare sai ka ce ai wane yanzu galibin yana daga katobarar da ake a nan ƙasar Hausa ko yarinya ce aka ganta saliha sai ka ji an ce mata mummuna wai sunanta mummuna mummuna sai ku ce ku ne mata fatan alkhairi ku ne mata fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam ya ce na'am wa nastaghfiru li musiihim kuma mai munanawa daga cikin musulmi muna roƙon Allah ya gafarta mai mu ga musulmi yana munana aiki yana mugun aiki to muna ainihin roƙa mishi Allah ya gafarta mishi wa nakhafu alaihim kuma dukkan musulmin da muka ga suna saba wa Allah to muna jiye musu tsoron azabar Allah ba ma saurin cewa ƴan wuta ne ba kuma ma cewa ba komai tunda dai su musulmi ne ba komai sun ci bulus a'a sai mu ce muna jiye musu tsoron azaba wala nuqannituhum kuma ba ma yanke su daga rahama Allah ba ma ganin mutum saboda zunubi yayi zunubi mu ce wani Allah ba zai gafarta maka ba sai dai mu ce wane shan giyan nan da kake yi fasikanci ne ka tuba ga Allah maɗaukakin sarki wane zina da kake fasikanci ce ka tuba wane sata da kake fasikanci ce kaza kaza amma ba za mu ce wane tun da kai ɓarawo ne to wuta in ka shiga wuta shikenan an gama da kai a'a ba mu cewa wane Allah ba zai gafarta maka ba ba ma faɗin haka sai mu ce mu ne maka tsoron azabar Allah saboda zunubanka don haka mune maka fatan alherin ka tuba don Allah ya gafarta maka ka samu daraja ainihin imaninka ina fatan mun gane wannan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to daga ƙarshe sai malam ya ce wal amnu domin lamun cewa ka lamun cewa kanka cewa kai mutumin kirki ne ɗan aljanna ne wal iyasu da kuma ɗebe tsammani in ka ga zunubanka sun yawa ka ce kai kan ai wuta za ka je ko kuma ka lamince wani cewa shi ɗan aljanna ne ko kuma ka lamince wani cewa shi ɗan wuta ne yanke to yankula ne an millatil islam waɗannan suna fita daga cikin ainihin wato hanyar musulunci ma'ana ba hanya ce ta musulunci ba lamincewa daga azaba Allah ka ce ka lamince ba abin da zai same ka ka faɗi haka da baki ko ka ji haka da zuci ko ka lamince wani sannan ba hanya ce ta musulunci ba ka ce wa kai kan kana ganin kai ba za ka samu rahama Allah ba ka ɗauke wa kanka cewa tabbas kai kan wuta za ka tafi to wannan ba hanya ce ta musulunci ba ta fita daga tsarin musulunci sannan wa sabilul haqqi malam yace hanyar da take ita ce ta gaskiya bainahuma ita ce hanyar da ke tsakanin amincewa game da azaba Allah da kuma ɗebe tsammani daga rahama Allah to wannan ita ce hanyar gaskiya li ahlul qibla ga mutane musulmi masu fuskanta alqibla suna sallah kun fahimta jama'a shine ka rinka fatan Allah zai maka rahama saboda kana da imani ka rinka roƙon gafara Allah kuma cewa Allah zai gafarta maka saboda kana tuba game da zunubanka kun ga ka zama tsakatsaki kenan amma in ka ce kai dan wuta ne to wannan kuma ka yanke tsammani Allah kuma yana cewa la taqnatu min rahmatillah ba a ba a da tsammani daga rahama Allah sannan kuma karka ce tabbas kai wannan kam ta tabbata dan Aisha ta dubi wani yaro dan karami ya rasu sai ta ce hadha usfur min asafir aljanna kai wannan wannan tsuntsu ma zai zama cikin tsuntsayen aljanna kawai manzo Allah ya ce Aisha iyaka hadisin ki kenan karatun naki iyakar shi kenan hujjar kenan saboda dan yaro ne sai manzo Allah ya ce Allah ya halicci wuta kuma ya halicci yan wuta tun ran da yayi ta Allah ya halicci aljanna kuma ya halicci yan aljanna tun ran da yayi ta tun ran da yayi tun ran gini ran zane mun karanto na soshin a baya cewa tun ranar da Allah ya halicce mutum muna tsatso waɗannan ‘yan wuta waɗannan ‘yan aljanna saboda haka ba ka ganin wani saboda ka gan shi wankakke ne suɓul ya kwanta ya rasu sai ka ce ai yanzu wani yana aljanna ina fata an gane Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu kamar yadda na ce akwai matsaloli waɗanda ya kamata mu ɗan tattaɓa su kaɗan kaɗan a cikin ainihin wato wannan sharhi na al'aqidatu fahawiyya waɗanda ba masu yawa ba ne insha Allah musamman game da matsalar kafirtawa jama'a shine nake so in tattauna mana dan ku ji menene haƙiƙanin manhaji na ahli sunna game da kafirtawa da bid'antawa sannan kuma menene manhaji na khawarija da murji'a su dai khawarijawa duk abin da ka aikata komai kankantan shi laifi ne za su ce ka kafirta su kuma murji'awa matukar kana da imani duk abin da ka aikata sai su ce ba abin da ya kada imanin ka kana nan lafiyar ka kalau malam ya ce wa'alam rahimakallahu wa iyana annababa takfiri wa adama takfiri babun azumatil fitnatu wal mihnatu fihi malam ya ce ka sani Allah maɗaukakin sarki ya maka rahama, mu ma Allah ya mana rahama. Ƙofar kafirta musulmi da kuma rashin kafirta musulmi, wannan matsala shin za a iya kafirta musulmi ko ba za a iya kafirta musulmi ba, wannan wata ƙofa ce wadda rigingimu sun yawa a cikinta. Kuma jarabawa mai yawa ta faru ga kan mutane da yawa dangane da kafirtawa ko rashin kafirtawa. Wa kasura fihi liftiraq sannan rarrabuwar kai ta faru ainihin a cikin wannan ainihin wato ƙofa. Wata shattatat fihi al-ahwa wal ara sannan son zuciya ya karkasu iri-iri kowa faɗi son zuciyar shi da ra'ayoyi mabambanta. Wata arabat fihi dala'il الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 30 ga watan march muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far al-warraq at-tahawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan mutane ba su manta ba wannan littafi ne da ke mana bayanai dangane da aƙidojin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tarbiyyanci sahabban shi kuma ya kwanta ya rasu ya bar su a kai waɗannan aƙidoji su kaɗai ne za ka ainihin rasu a kansu kuma ka je ka samu Allah salin alin lafiya lau Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ka karɓar da ainihin yi alƙawari da cewa illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. a jiya mun fara tattauna matsaloli waɗanda suka shafi cewa a cikin addinin musulunci babu jayayya jayayyan neman ƙure sai dai tattaunawa ta neman fahimtar gaskiya da kuma ainihin tabbatar da ita gaskiya ɗin waɗannan abubuwa ne waɗanda ainihin wato malam ya mana bayani dangane da su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala kuma a yau za mu ainihin ci gaba jiya mun kwana gaba ta hamsin da shida ko a yau za a tashi gaba ta hamsin da bakwai na'am idan ba a manta ba gaba ta hamsin da shida ɗin nan dama mun yi ta ƙarshe-ƙarshe a gurguje ba mu ɗan tattauna ta sosai ba ko ka ce za a karanto ta insha Allah a idda mala yake cewa wala nujadilu fil qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin ba ma ainihin wato yin jayayya game da alqur'ani mai girma wato a shiga ai ta jayayya ai ta muqabala ta neman kure da nuna iyawa da cewa wana kuma bai iya ba sai an taushe shi to mu ba ma yin irin ainihin wannan jayayyar domin kuwa wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamina muna shaidawa cewa lallai shi alqur'ani maganar Allah ce kuma magana ce ta ubangijin halittu baki daya ma'ana shi alqur'ani jama'a wannan ita ce aqidar mu dangane da shi ba wai irin aqidar da wasu batattu suka kawo cewa qur'ani ba maganar Allah bace ma'ana wai alqur'ani ma'anar maganar Allah ce abinda wannan magana tasu take nufi shine shugaban ƙasa idan ya jawabi daga Abuja yana yi da harshen turanci ne amma an ka kama rediyo Najeriya Kaduna sai ka ji wannan jawabin na shugaban ƙasa amma da harshen Hausa kaga ba kalmomin da shugaban ƙasa ba yaren da shugaban ƙasa ya bayani ake bayyana mutanen arewacin Najeriya ta hanyar rediyo Najeriya Kaduna da shi ba ya zama kenan me ma'anar maganar shugaban ƙasa ce amma ba kalmomin bane ba yaren bane wannan maganar da shugaban ƙasa ya daga Abuja da Turanci in ka je rediyo Najeriya na Enugu sai ka ji ta da Inyamuranci in ka je rediyo Najeriya Ibadan sai ka ji ta da Yarabanci to ma'ana waɗannan yarurruka guda uku da aka ɗiba aka yi amfani da su aka baza wa mutanen waɗannan yankuna su ne yarukan da shi shugaban ƙasar ya magana da su a kalmomin irinsu ne a'a ma'anar maganganun ne nashi don haka waɗannan mutanen sai suka ce ƙur'anin nan da muke karantawa ba wai haka Allah ya faɗe shi ba Allah ya faɗe shi da wani yare ne wanda mutane ba sa iya jin shi mala'ika jibrilu aka sa ya juya shi zuwa ga yaren larabci wanda mutane ke iya fahimta wannan muguwar magana ce rage wa alƙur'ani daraja ce kuma kafirce wa alƙur'ani ce sakamakon wannan magana sai suka ce to a ƙarƙashin haka Ƙur'ani ba magana Allah ba ne, kuma Ƙur'ani ba siffa Allah ba ce, Ƙur'ani halitta ce cikin halittu. To wannan magana kafirci ce. Al'imamu Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa ya ce, sai da ya wata shida suna tattaunawa don su fahimci juna da Abu Hanifa. Akan wannan matsalar ƙarshe suka kwana cewa babu shakka wanda da ya ce Ƙur'ani ba magana Allah ba ce, to wannan mutumin ya zama kafiri. ina fatan mun gane don haka jama'a aqidar mu ita ce alqur'ani maganar Allah ce mun yarda da haka kuma ainihin mun da haka sai malam ya ci gaba da cewa nazala bihi ruhul aminu haka ne ko ar-ruhul amin shine mala'ika jibril wannan amintaccen Allah mai tsarki shine ya ainihin saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أتكل للتافن شميسونا المستدرك على الصحيحين يا رويتو دا إسنادي صحيحي تيوا أسل سوكر دا القرآن تافعلني كمرهكا دقا إدى القرآن يكشيني لوه المحفوظ دا مكي بياني أجيا زوا سمت ليا أو تتيبيا ود أكيوا القرآن وتتيبيا تيتا القرآن سنن بيت العزة to an saukar da alkur'ani daga sama ta bakwai idda lauhul mahfuz yake a inda alkur'anin yake aka ciro shi daga nan gaba ɗayan shi sai aka saukar da shi jimillar shi a daren lailatul qadri zuwa sama ta ɗaya a baitul izza daga baitul izza kuma a sama ta ɗaya nan ne aka rinka saukarwa da fiyayyen halitta shi da gwargwadon yadda bukatu suke kamawa a cikin waɗannan shekaru waɗanda kowa ya riga ya san su na ainihin tarihin sauka alkur'ani cewa a can ya sauka shekara ainihin goma sha uku a madi a makka a madina kuma ya sauka shekara goma sai zama shekara nawa kenan shekaru ashirin da uku sai aka saukar da alkur'ani to wannan saukarwar ya kamata ka iya bambancewa mala'ika jibril ya sauka da alkur'ani gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga baitul izzati daga sama ta ɗaya Allah yake sa yake ɗibo gwargwadon abin da ake bukata ya kawo mala'ik ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan duniya saukan nan ita sauka ta biyu kenan saukar shi ta farko fa ita ce saukar shi daga lauhul mahfuz sama ta bakwai zuwa baitul izza a sama ta ɗaya ita ce Allah ya ta'abiri da cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri a wani wuri yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilina to a wannan dare shine saukar da alqur'ani a jimilla ɗaya kenan to daga nan kuma sai aka tara shi aka rinka gutsutsuro shi ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin akan maimaita saukar da aya ko sura da gwargwadon yadda bukata ta kama sura ɗaya sai a ainihin maimaita saukar da ita so biyu ko so uku saboda wasu bukatoci da suke maimaituwa ma'ana kenan sai ya zama wannan surar ta zo don ke maganin matsala kaza sai kuma wata matsala sai ta sake faruwa wadda wannan surar tana ɗauke da warware wannan rikicin sai wannan sura sai ta sake sauka to duk wannan ya faru dai a cikin shekaru ainihin ashirin da uku abinda ake nufi da saukar da alkur'ani kuma shine saukar da shi a makka a lokacin annabi yana zaune a makka sallallahu alaihi wasallama ko da tafiya ta kama shi wani wuri an tare shi can an saukar mai da wannan sura ko aya to sai a ce an saukar a makka ko da annabi yana madina tafiya ta kama shi makka ya zo an saukar mishi da ainihin wata aya ko wata sura ko akan hanya ko kuma a can makkan aka same shi misali annabi yana madina ya tafi aikin hajji sai a bi shi a saukar mishi da ainihin aya a filin arafa wannan ayar da aka saukar da ita kun ga a arafa aka saukar da ita arafa kuma jimillar yankin kasar makka ce to amma aka tashi ita wannan a ce madiniya ce ko sura za a ce madiniya ce lura da idda annabi yake da zama sa'ad da aka saukar da ita ina fatar mun gane bayanai dangane da waɗannan sai ka karanta littafin al-burhan fi ulumil qur'an manya manyan malamai sun yi bayanai dangane da bayanai dangane da saukar da alqur'ani insha Allah waɗanda waɗannan bayanan in ka bi mu bashin su a muqaddimar tafsirin mu da zamu fara na azumin bana insha Allah ta'ala mai tahowa zamu zo zamu gamsar game da bayanai da suka shafi ilimin alqur'ani ilimin tafsiri matsaloli da yawa da suka kakare wa mutane game da al'amarin alkur'ani in Allah su wannan muƙaddima ta mu za ta zan tana ɗauke da shi Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya to shi wannan alkur'ani fa'allamahu sayyidal mursalina muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai shi mala'ika jibril ya karantar da shugaban manzanni shine wa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa kalamullahi ta'ala lallai alqur'ani magana Allah ne babu shakka la yusawihi shay'un min kalamil makhluqina wata magana daga cikin maganganun halittu bata yi daidai da alqur'ani ba babu maganar da ta yi daidai da alqur'ani jama'a ko da maganar manzon Allah ce bata yi daidai da alqur'ani wajen daraja da albarka ba sai dai ƙarfin saƙon da ke cikin maganar manzon Allah to wannan ƙarfin saƙon daga Allah ne don haka saƙon da manzon Allah ya faɗi a hadisi da saƙon da Allah ya faɗi a ƙur'ani wannan wajen ƙarfin hukunci ɗaya ne amma albarka da daraja da ɗaukaka alƙur'ani shi ne gaba domin shi alƙur'ani lafuzza ne kalmomi ne jumloli ne daga Allah maɗaukakin sarki shi kuwa hadisi kalmomi ne lafuzza ne jumloli ne daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saƙon da ke cikin hadisi saƙon daga Allah ne kai tsaye amma kalmomin fa to daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata an gane sai dai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi amfani da saƙon Allah madaukakin sarki da kuma kalmomin Allah madaukakin sarki ba ta hanyar alkur'ani ba wannan kuma shi yake kira alhadisul qudsi ma'ana lafazan daga Allah ne kamar yadda lafazin qur'ani daga Allah ne sannan kuma saƙon daga Allah ne kamar yadda saƙon yake daga Allah na alkur'ani amma wannan kuma saƙon a khas martabatan martabar wannan saƙon yana ƙasa da ainihin saƙon alƙur'ani ba don komi ba saboda mai bai zo ta hanyar da alƙur'ani yake sauka ba shi ba wahayin shi ake kamar yadda ake wa annabi wahayin alƙur'ani ba ma'ana alhadisul alhadisul qudusiyya Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ne kai tsaye ta zuciyar shi ko ta tunanin shi ko ta makamantan haka ba ta hanyar wahayin jibril yake zuwa ba ina fatan mun gane to in kuka gane wannan jama'a sai ka gane kenan ashe al-ahadisul qudusiyya ma ba su kai daraja al-qur'ani ba al-ahadisun nabawiyya ma ba su kai daraja al-qur'ani ba to balle a samu maganar wani sahabi ko tabi'i ko tabi'ut tabi'ina ko wani shehi ko waliyi ko kudubi ko gausi ko wani wane ne babu wanda magana shi ta kai daidai da magana al-qur'ani jama'a ku rinka shiga cikin taitayinku ku ku rinka dawowa cikin hankalinku in za ku yi magana game da haƙƙin Allah in za ku yi magana game da haƙƙin da ya shafi maganar Allah ku rinka kuna aunawa kamar yadda mawaƙi yake cewa zinil qaula in hawalta madha muhammadi in ka zo baka yabi annabi muhammad ka rinka aunawa hakan ka zo baka yabi shehin kama ka rinka aunawa domin me wa fi kulli qaulin mustahilun wa ja'izu a duk wata magana in ka so sai ta zama ka sassaba in kuma kai taka tsantsan sai ka ga magana an yi ta an shiga an fita lafiya saboda haka duk sadda ka zo za ka yi magana game da Allah ka rinka taka tsantsan jama'a ladabi ake yi lura ake babu wanda ya daidai da Allah to babu wanda magana shi ta daidai da magana Allah wala naqulu bi khalqihi kuma mu musulmi ba ma cewa alqur'ani halitta shi akai domin jama'a idan ka ce alƙur'ani halitta shi aka yi to in ka tafi ka tafi wata ran zaka ce Allah ma halitta shi aka yi subhanallahi domin ba ka raba halitta da siffarsu to ba ka raba mahalicci kuma da siffar shi ni yanzu da nake magana halitta ne to muryata halittacciya ce don haka ni ina iya canzawa muryata tana iya canzawa ni ana iya lalube na a rasa muryata ana iya lalubanta a rasa amma Allah da yake mahalicci ne to muryar shi da maganar shi ba halitta ba ne don haka yadda ike haka ike tinka tinka tun kafin ka tinka tun din kuma haka kuma zai kasance har abadan abidina babu canzawa babu wani juyin juya hali amma yanzu wannan muryar tawa in ka cire shekaru da ke kaina sai kaga ta zama karaman murya ta yaro dan karami sannan nan gaba in ka ƙara mata wasu shekaru sai kaga ta zama murya ta tsohora kwakwababbe ashe in ka lura da wannan halitta na canzawa siffar shi na canzawa to na ƙasa ta faru kenan amma Allah baya canzawa don haka siffar shi ba ta canzawa to don haka na ƙasa ba ta gare shi kenan sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi malam ya ce wala nukhalifu jama'atal muslimina don haka mu ba ma ainihin sabawa jama'ar musulmi ina ma'ana ba mu sabawa jama'ar musulmi duk musulmi sun yarda cewa alqur'ani magana Allah ce duk musulmi sun yarda cewa Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmi sun yarda cewa babu magana da ta daidai da magana Allah duk musulmi sun yarda cewa qur'ani ba halitta bane to wanda di yace bai yarda ba shi yayi me kenan ya saba wa musulmi to mu ba ma saba wa musulmi abinda musulmi suke akai shine mu ma muke akai babban malami al-imam at-tahawi sai yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu mu musulmi ba ma ainihin wato kafirta wani daga cikin musulmi ƴan uwanmu masu fuskanta alƙibla yana sallah bi zambin dan ya aikata wani zunubi ina ma'anar wannan idan musulmi ya sha giya ba za mu ce kafiri ba ne in musulmi ya zina ba za mu ce kafiri ba ne in musulmi ya gulma ba za mu ce kafiri ba ne sai dai mu ce me sai mu ce fasiki ne ko fajiri ne amma ba za mu kafirta shi da aikata zunubi ba malam yastahilla matukar dai ba halatta shi ba idan ko ya halatta yin zunubi ya ce yin shan giya halal ne ko ba bai sha ba to ya zama kafiri dan haka kun ga ashe a nan ba shan giyan ne ke tabbatar da cewa kafirci ko rashin kafirci ba amma halattawa ita ce matsala to yaya aka yi halattawa kuma ta zama matsala ita ce saboda ya ɗauki matsayin Allah maɗaukakin sarki domin Allahu huwa shari'ul a'la Allah shi ne mai kafa shari'a wanda babu wanda yake daidai da shi shi kaɗai yake to sadda Allah ya ce giya haramun ce wani ya ce giya halal ce to jama'a ya halatta abin da Allah ya haramta ko to ya kafirta saboda haka ku kiyaye wannan gaba tana raddi ne zuwa ga khawarijawa khawarijawa suna cewa dukkan zunubin da musulmi ya aikata to yana aikata wannan zunubin ya kafirce ya kafirta don haka da zaran musulmi ya sha giya to ya zama kafiri musulmi yana yin ƙarya ya zama kafiri musulmi ya yi sata ya zama kafiri musulmi ya kaza duk wani abu to shine mala ya ce a'a mu ba ma kafirta wani saboda zunubi da ya aikata matukar ba halatta wannan zunubin yi ba to in ya halatta zunubin to za mu kafirta shi ko da bai aikata shi ba don haka ashe kun ga ba aikatawa ce ko rashin aikatawa ba halattawar ita ce matsala ko kun fahimci wannan jama'a to wannan gaba ce wadda take buƙatar mu dan tattauna maganganu akai amma bari mu ainihin karanta wadda ainihin wato take da alaka da ita katanan malam ya kawo ta sai yake cewa wala naqulu haka ne ko la yadurru ma al imani dhanbun liman amilahu kuma mu ba ma cewa matukar mutum yana da imani to zunubi ba zai cutar da shi ba mu ba ma faɗin haka me wannan me ma'ana wannan magana kuma wannan maganar murji'a ce murji'a su kuma cewa suke in dai kana da imani to duk zunubin ma da kai ba komai kun ji akasin waɗancan waɗancan sun ce in kana da imani in ka aikata zunubi ko ɗan yaya ne ka zama kafiri akasin su kuma su ne murji'a su kuma suka ce in har kana da imani to duk abin da ka aikata ko ka sha giya ko kai zina ko kai sata ko menene suka ce ba kafin komai sai suka ce li'annaka karrishi alal hawa saboda matsayinka kamar gashi ne yake bin iska gashi da ke bin iska duk yadda iska ta ga dama sai ta kada shi to a ƙarƙashin haka kai yanzu musulmi ne ka yarda da Allah ai ka yi ƙoƙari tun da kai imani da Allah to sadda ka sha giya ɗin nan ya ka iya Allah ne ya kaddara maka don haka kana nan a musulminka ba abin da ya taɓa imaninka babu abin da ya rage ka kuma kuma babu wani abu dangane da kai wannan matsalar matsalar raddi ce ita kuma ga murji'a don haka kenan mu ashe mu muna tsakanin masu zafafawa su kafirta musulmi bi mujarradin ya aikata zunubi da kuma waɗanda sauƙaƙawar ta yi yawa su kuma saboda matuƙar sauƙaƙawa har suna ga in dai musulmi ya ce shi musulmi ne to babu yadda za a yi kuma ya kafirce saboda aikata zunubi a'a mu muna tsakanin waɗancan zafin su yayi yawa waɗannan kuma sassaucin su yayi yawa to menene tsakiya su ne ahalus sunnati wal jama'a ai ahalus sunna ahalus sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da ke kan addinin da annabi ya zo da shi wal jama'a waɗanda suka tsaya akan fassarar da jama'an musulmi su ne sahabbai suka tsaya akai waɗannan khawarijawa ba su yarda da sahabbai ba waɗannan murji'a ba su yarda da sahabbai ba to wanda ya yarda da sahabbai to shine ya tsaya cikin tare da ahalus sunna kenan don haka jama'a ku kiyaye waɗannan aƙidoji ne waɗanda yanzu zamani ya zo suke ɓullo mutane ta fuskoki daban-daban daga cikin fuskokin shine kafirta mutane da aikata zunubi da kaga mutum ya aikata zunubi sai kai ƙoƙarin lauya wannan zunubin yadda sai ka kafirta shi misali dattijo ne yake sallah sai ya tunanin in ya ci gaba da sallan nan za a samu matsala saboda doke shi zai ja ya janye da gudu don haka sai sa doguwar igiya ya ɗaura dokin sai jawo wannan igiya sai zo ya ci gaba da sallah yana rungume da igiyar yana yana sallar shi idan dokin ya ɗan fusga sai ya ɗan yi gaba kaɗan sai wani ba khawarije ya gan shi ya ce o kaga mutumin nan Allah ya tsine mishi albarka kaza kaza nan da nan sai ya faɗi kalmomi na zagi da kafirci a kan shi shi wannan dattijan sahabi ne shi kuma wancan khawariji ne khawarijawa daga cikin tabi'ai aka fara samun su da wannan dattije idan da sallah sai ce na ji duk abin da kace yace amma ni sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na zauna da manzon Allah na ga yadda manzon Allah yake nuna wa mutane fahimta addini a bisa yadda ya kamata cikin daidaituwa yace in fara sallah in bar wannan dokin nawa hankali na yana kan dokin in idar da sallah dokin ya gudu in tafi neman shi ba zan iya gano shi ba sai dare yayi shi yasa naga cewa babu laifi in rike igiyar ina ainihin sallah tare da shi dan wannan motsa ni da zai wannan ba wani abu bane na halarci halin manzon Allah na ga irin sauƙaƙawar shi ma'ana kenan kun ga waɗannan mutanen har sahabbai ba su kyale ba ko to menene ya haifar da khawarijanci jama'a abin da ya haifar da khawarijanci shine mutane ne suka tashi suna son sunna matukar son sunna amma kuma sai suka ƙi karanta sunna to duk sanda ahlus sunna yake son sunna to wannan mutum madalla da shi to amma abin da zai tabbatar da wannan madalla don karta zama tur to ya marma zai dage wa karatu matukar ahlus sunna yake karatu to abin da zai faru in yana da zafin ra'ayi sai zama khawariji duk abin da aka aikata sai ce kafirci kafirci ba wani abu da ya sani sai kalmar kafirci saboda me zafin son addini ya sa nassoshin da yake da su a hannu baya iya gane wannan nassun bid'a ce wannan kuskure ne wannan kafirci ne wannan fasikci ne ba zai iya bambancewa ba kawai abin da ya sani ko kafirci ko musulunci to ahlus sunna ku lura da wannan ku yi karatu rashin yin karatu tare da zafin ra'ayi shi ke mai da ahlus sunna ya zama khawariji idan kuma ahlus sunna ya ƙi yin karatu ya zan kuma mai sassaucin ra'ayi to shi kuma sai ya zama murji'i sai sassaucin yayi yawa har sai dawo yana ganin ai babu komai matukar kace kai ahlus sunna ne to duk sharholiyar da ka sharholanto babu komai don haka yanzu ina son ku auna waɗannan maganganun guda biyu ku tasa ahlus sunnan Najeriya ku ga halin tausayi da suka shiga duk waɗanda kake jin ake hayaniya da su a Najeriya nan jama'a ahlus sunna ne amma da suka ƙi karatu ne shine sai suka balle suka zama masu zafin ra'ayi a can wajejen ainihin ƙasashen Borno, Maiduguri, Yobe, Gombe da sauransu daga nan waɗannan irin zafafan ra'ayoyi suka fara fitowa saboda me gashi dai an ɗora shi akan sunna ya rabu da uwa ya rabu da uba ya rabu da komai an kwace mata an kwace shagon kasuwa ya rabu da kowa ya haƙura amma kuma sai ya koma abin da ya fahimta da addinin shine ya je wurin wa'azin ƙasa ko wa'azin mako amma karatu fa wanda zai gina mishi imanin ya san addinin dalla-dalla bai damu da wannan ba to don haka duk inda zafi ya taho sai ka ji ya fi kowa zafi na ɗaya kenan na biyu in ka zo nan wajejen mu kuma wajen tsakiyar arewacin Najeriya sai ka ga nan kuma ahlus sunna suna ta susucewa suna ta susucewa su kuma shine da zarar mutum an ce ahlus sunna ne shikenan sai ka ga cewa duk abin da ya aikata ma to babu laifi ba dan komai ba saboda me saboda ahlus sunna ne kaga kuma nan murji'anci ya shigo dan haka menene yake daidaita al'amari ka zama zafi bai yi yawa ba ya wuce tsarin shari'a sanyi bai yi yawa ba ya wuce tsarin shari'a shine sanin ilimin alkur'ani da sunna sannan a bisa fahimtar magabata domin su hawarijawa ba su yadda ma da magabatan ba don su ne mutanen farko da suka fara tsinewa aliyu albarka suka kafirta shi su ne mutanen farko da suka fara tsinewa muawiya albarka suka kafirta shi suka dubi mafi yawancin sahabban manzon Allah suka ce duk waɗannan sun kafirta waɗannan mutanen a yanzu akwai tayar ɗinsu akwai irin wannan burbushi nasu yana nan a ko'ina misali a yanzu a duniya sun fi ƙarfi a ƙasar oman a ƙasar oman o-m-a-n oman ƙasar oman ba ƙasar amman ba jordan a ƙasar oman ƙasar sarki kabus ba su yarda da shugabancin kowa a duniya ba tun daga malami har mai sarauta ba su da shugaba ko kwa ɗaya a duniya ba su yarda da kowa ba suna da khalifa wanda suka nada tun zamanin sayyidina ali in ainihin da suka ce aliyu kafiri ne muawiya kafiri ne ba su sake mubaya'a ga kowa ba suna da nasu wanda ainihin suke nadawa su ce wane shine khalifan su a yanzu haka a wannan zamanin suna da khalifa amma da da da da, gwamnatin kasar Oman ta kokarin kama shi shine sai gudun hijira yanzu haka yana nan kasar Saudiya an bashi mafaka yana zaune da sharaɗin ba zai ce uffan ba ba cas ba as ya fito ya sallah ya sallah wajen shekarar shi casa'in da shida a duniya ya tsufa domin an naɗa shi akan wannan matsayin tun wajen shekaru arba'in da suka wuce tun yana matashi ɗan wajen shekara arba'in da wani abu suka naɗa shi shine khalifansu duk inda yanzu bakawarije yake duk inda bakawarije yake a duniya gaba ɗaya ya yi miƙa mu baya a shi zuwa ga wannan amma ba sa so a kira su da sunan khawarijawa a yanzu da wani sunan ake kiransu ibadiyya ibadiyya da wannan sunan ake kiransu sai munasaba ta kama in mun zo karatun sahihul bukhari insha Allah cikin babin aqidoji za mu zo mu warwaro kaji me asalin ake ce musu ibadiyya me yasa kuma ba sa son a ce musu khawarijawa amma kuma suna jin daɗin a ce musu ainihin ibadiyya wani abin mamaki da tufka da warwara da ke cikin maganar su shine sun ce aliyu kafiri ne sun ce usmanu fasiki ne sun ce mu'awiya kafiri ne amma abin mamaki littattafansu kuma na cike da riwayoyi daga aliyu da mu'awiya da usmanu amma ba sa cewa radiyallahu anhu sun ce aliyu kafiri ne amma za su ruwaito hadisi an aliyin sai su ce ba za su ce radiyallahu anhu ba sun ce usmanu fasiki ne amma za su ruwaito hadisi daga usmanu ba za su ce radiyallahu anhu ba sun ce muawiya kafiri ne amma za su ruwaito hadisi daga gare shi ba za su ce radiyallahu anhu ba wato mutane ne masu rudani mutanen Oman za ka gan su galibi suna tafiya suna ainihin sa wata irin wuka a ainihin gabansu suna ɗaura in kana kallon tashar satellite za ka ga wani babban malamin su alkhalili shine ban malamin su a yanzu wanda yake karantar da wannan manhajin nasu da ainihin wannan mazhabar tasu to wannan burbushi nasu sai ya kaɗo nan ƙasashen Afirka amma Afirka ta wajen arewa suna nan suna da yawa yanzu a ƙasashen Algeria da makamantansu har ma kwanaki tasha al'arabiya ta ɗauko wani daga cikin malamansu aka yi hira da shi yake bayyana irin halin da suke ciki da irin yadda aƙidojinsu suke sannan sai kuma Zanzibar ƙasar Tanzania a nan ƙasar Tanzania kuma nan ɓangaren Afirka kenan ta wajen gabas nan ma suna nan suna da ainihin nishaɗi da da'awoyinsu da makamantan haka shi ne wani daga cikinsu sai yake tambaya ta ko akwai irin ainihin wannan da'awar tasu a Najeriya sai na ce ba zai yiwu a karɓi irin wannan da'awar taku a Najeriya ba saboda muna bin manhaji ne na Alƙur'ani da hadisi a bisa kuma tafarkin ainihin salaf na ce kun ga ku kuma manhajinku ya kafirta ainihin salaf ɗin nan haka tafiyar ba za ta iya yiwa tare da ku ba sannan na biyu kuna samun mutanen da suke baƙaƙen jahilai ne sai ku aza su akan wannan abu mu kuma Najeriya ba ma jahilai bane balle mu zama baƙaƙi dan haka babu yadda za a yi da'awar ku ta iya karbuwa a Najeriya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji to sai malam yace wala naqulu la yadurru ma'al imani zambun liman amilahu mu ba ma cewa zunubi baya cutarwa in ya samu mutum tare da imani ga wanda ya aikata shi zunubin a'a muna cewa ko kana da imani in ka aikata zunubi zunubin zai cutar da kai kana da imani in ka sha giya wannan giya za ta yi tasiri wajen lalata imaninka menene tasirin za ta mai da kai kafiri a'a ta sauke maka martaba daga mumini ka zama musulmi gama garin musulmi amma baka zama kafiri ba kana da imani sai kai zina ba ma cewa shikenan ka zama kafiri sai mu ce me sai mu ce ta sauke ka daga martaba ta mumini ka zama kana nan a gama garin musulmi to idan da khawarijawa ne fa sai su ce ka kafirta to in murji'a ne fa sai su ce kana nan muminin ka daren dakam shan giyan nan bai girgiza imanin ka ba kun gane bambancin namu da nasu yawwa to Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhum kuma muna yi wa muhsinai wato masu kyautatawa ga Allah mune musu fata daga cikin muminai masu kyautatawa mune musu fatan an yi afuwa anhum Allah madaukakin sarki ya musu afuwa afuwa Allah tana iya zuwa saboda kai mumini ne koda baka bude baki ka tuba ba imaninka na iya baka martaba Allah ya maka afuwa saboda kai mumini ne afuwa tana iya zuwa saboda istighfari afuwa tana iya zuwa saboda tuba afuwa tana iya zuwa saboda wani bala'i da ya same ka sai Allah ya saukar maka da wani bala'i dan kuma ya kankare maka wasu zunubai ya maka afuwa afuwa tana iya zuwa saboda addu'a wadda ƴan uwanka musulmi suke maka ko kana da rai ko bayan ka mutu to dan haka muna wa ainihin wato mutanen kirki daga cikin muminai addu'a kuma mune musu fatan Allah ya musu afuwa wa yudkhilahum aljanna kuma mune musu ainihin wato fatar Allah ya shigar da su aljanna bi rahmatihi da rahmashi jama'a babu wanda zai shiga aljanna saboda shine wani sai dai saboda ita rahama Allah ita ce wance ita rahama ce za ta shigar da shi ba saboda shi ne wani ba to dukkan muminai waɗanda suke muhsinai mutanen kirki daga cikin muminai mune musu fatan alheri akan Allah ya yafe musu kuma Allah ya dubi rahamar shi ya saka su a cikin aljanna ina fata an gane na menene yace anaku wala na'manu alaihim ko e ba ma lamunce musu ba ma lamunce wa muminai cewa tun da dai ku muminai ne to ku yi duk abin da kuka so ku sakata kuwala in kuka je lahira aljanna ko kun gane jama'a lamuncewa mu ce ai wani mun lamunce maka duk abin da ka so ka yi kawai in an je lahira aljanna tun da dai kai ahli sunna ne ba komai ina fatan mun gane amma kun ga ɗariƙar tijjaniya tijjaniya lamuncewa dukkan masu bin ɗariƙa cewa anta min al'aminina wa man kaza kaza min al'aminina wa man kaza kaza min kai har ta kai ma wanda ya ciyar da ɗan tijjaniya shi ma ya shiga cikin aminci na fata an gane shi yasa shekarun da suka gabata jama'a iyaye da kakanni suka yi ta dafa tuwo suna basu suna ci suka yi ta ɗibo mata suna basu suka yi ta ɗiban dukiya suna basu saboda sun buɗe sun karanta cewa tijjani wai jika manzon Allah ne kuma ya ce kana daga cikin amintattu wanda ya ci da kai wanda ya kaza wanda ya kaza suka yi ta karanta iyaye da kakanni tatsuniya suna batar da su to mu ba ma lamun cewa kowa mu ce kai abin da ka so ranar lahira za a yi kaza a'a ba ma haka jama'a ‘yan ƙadiriya suna sai da mabuɗan aljanna a nan ƙasar jama'a, suna ba da aljanna iri-iri, akwai jannatul adani, akwai jannatul firdausi, akwai iri-irin aljanna da mabuɗai za ka ga kuba irin wadda tinka yake yi, za a ɗauka a baka saboda ka yi hidima, shekaru arba'in ka ne wa shehin ƙadiriya hidima, rana tsaka sai a jefar da gwangwame ma mabuɗi gabanka a ce an baka jannatul firdausi yau, sai kuma ka faɗi kai sujuda gaban shi. wannan amincewa ne Allah kuma ya ce wala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasiru in ba waɗanda suka yi asara ba ba sa amincewa makircin Allah ma'ana talalar Allah Allah ya maka shiru ya maka bakan kai ta shegantakarka to wannan duk wanda ya saki jiki a irin wannan bakan da Allah ya mai to wannan mutumin yayi asara Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine ma ya ce wala na'manu alaihim ba ma lamun cewa musulmi mu ce duk abin da kuka so ku yi za ku shiga aljanna tunda dai ku musulmi ne a'a muna nuna wa musulmi ku rinka kuna jin tsoron Allah ku rinka kuna taka tsantsan ku rinka aikata gaskiya kuma ku rinka tuba game da laifuffukan ku muna ji muku tsoron azabar Allah in kun aikata zunubi amma kuma muna muku fatan rahama Allah saboda ku mu'mine ne mutanen kirki to wannan shine abin da mu muke cewa musulmi wala nashhadu lahum bil janna kuma ba ma shaidawa musulmi da muminai da muhsinai mutanen kirki mu musu shaida cewa wana kai dan aljanna ne mu ba ma yin haka ba ma yin haka jama'a kun fahimci wannan da kyau jama'a ka dubi wani musulmi ka ce wana kai dan aljanna ne wana kai dan aljanna ne wana kai dan aljanna ne a'a ba ma shaida kowane musulmi cewa shi dan aljanna ne Allahumma sai bayanai da zamu zo mu samu a nan gaba dangane da me dangane da annabi ya lissafa wasu ya ce waɗannan mutane ‘yan aljanna ne. Allah ya faɗi wasu mutane a cikin Alƙur'ani ya ce ‘yan aljanna ne. To, duk waɗanda Allah da manzon tsira suka ce ‘yan aljanna ne za mu ce ‘yan aljanna ne. Bayan haka fa, in muka ga mutumin kirki sai dai mu ce, mu ne maka fatan aljanna, amma ba ma cewa wane kai ɗan aljanna ne. Jama'a mun gane wannan da kyau? jama'a a ƙasar nan fa yau kamar shekaru arba'in ko hamsin aka rubuta littafin fathul maula fi zikiri manakibi sayyidi abdulkadir jilani yake cewa jilani babu takaddama tullotan ai sama ai ƙasa allahu ta'ala mai duka ya shugaba abdulkadiri ya yi waƙoƙi har yana yaban sidi abdulkadiri tare da cewa muna gaya wa musulmi cewa sidi abdulkadir fa 'yan kadiriya ƙazafi da ƙage suka yi mishi salihin bawan Allah ne karanta tarihin shi cikin littafin siru alamin nubala da kuma littafin albidayat wa nihaya ta ibnu kasirin malami ne na sunna jama'a sidi abdulkadiri ya karantar da malamin ibnu taimiya shine ibnu qudama ibnu qudama malamin ibnu taimiya ne to ibnu qudama kuma almajirin sidi abdul qadir ne malami ne mai aqida lafiyayyar aqida littafin shi mai suna kitabul ghunya li talibi tariqil haqq shi yake shaida aqidar shi haƙiƙanin aqida ce ta gari amma jama'a da yake Afirka ƙasar baƙar fata ce sai aka zo aka juyo si da Abdul Qadir aka mai da shi Allah ana cewa yana kallo aka wo sama yana kallo aka yo ƙasa a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadiri wai yana kallo akan idan shi Allah ya sama da ƙasa akan si da Abdul Qadir Allah ya halicci sama da ƙasa akan idan shi wato da ran shi kenan shine a cikin halararsa ma'ana yana da rai a gaban shi Allah ya fara halittar ƙasa da sama. Jama'a waɗannan abubuwa mummunan bala'i ne a ce musulmi ya ƙudurce waɗannan aƙidojin jama'a. Littafi ne da Hausa aka rubuta da rubutu-rubutu irin na Hausa na ajamanci jama'a, irin rubutun ajamanci rubutun allo, a nan da wannan littafin jama'a fa. Ba wani ne kuma ya rubuta shi ba, Nasir Kabara ne ya rubuta shi babansa Abdul Jabbar da, da Karibu. shi ne rubuta wannan littafin da hannun shi wai si da Abdul Qadir yana kallo aka yo sama yana kallo aka yo ƙasa a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadir har ya kai yana cewa ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman Abdul Qadiri wai si da Abdul Qadir yana jin kunya Allah ne kawai shi yasa wai bai taso aljanna a gaba ba da sai ma a taso mai yiwa ma a majarod za a aje ta kowa ina ne ma mutane su ta shigar ta kawai amma wai yana jin kunya Allah ne kawai sai dan saurara haka jama'a ku ji aljanna wai shi da Abdulkadir zai taso ta a nan gaba wai mu shige ta a nan ba fargaba don girman Abdulkadiri sannan idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wai kana Kano ko kana katsina duk maganar da kai wai shi yana bagadaza ta Iraki yana jin ka yana ganin ka yanzu to me aka bawa kuma Allah game da sifar rububiya me ya rage wa Allah kuma to waye Allah ma kenan yanzu jama'a waɗannan aƙidojin su ne musuluncin da za mu zauna mu bauta wa Allah mu je ranar lahira muna sa rai Allah ya kalle mu da rahama? Wannan Allahn tukuna, an yadda da Allah za a ɗauki mukaman Allah a ba wannan? Dole ne ku bar wannan kafircin tukuna ku musulunta, musulunci da annabi ya zo da shi, sannan fa kai ya haɗu, amma bai yiwuwa kuna wannan kafircin, kuna kalmomin kafirci, kun yi ridda. kun zama arna sannan kuma ku ce kuna son wai a haka a zauna lafiya ba zai yiwu ba kowa ya bar kafirci jama'a sannan a zo a haɗa a kan musulunci amma waɗannan 'yan boko da 'yan siyasa da ke yaudara ku cewa za su kira haɗin kan musulmi a kano za su kira a zamfara za a je a kira a oshun wallahi suna yaudara ku ne haɗin kan ba zai yiwu ba dukkan mutumin da bai yadda da wannan aƙidar taku ba baya cikin ku ko ya zo wurin haɗin kan wallahi in ya koma ya ji wannan aƙidar taku ba zai yadda da ku ba sau da haka dole ne a tsaya a tantance jama'a wannan kafirci ne suka bi suka aza mutane a kai jama'a kuma su ce wai suna son a zauna lafiya ba ka cewa wane wane kai ɗan aljanna ne saboda shi ɗan ƙungiyarka ne ko kuma saboda kaga tsabar sallah da azumi da makamantan haka sahabbai sun yi mamaki game da wani wani wani mutum ya, ya rasu sai manzo Allah ya ce dan wuta ne sahabbai sai suna mamaki wannan mutumin yayi jihadi yayi kaza yayi kaza yayi kaza manzo Allah ya ce dan wuta ne sahabbai abu ya daure musu kai manzo Allah ya ce dan wuta ne da aka je aka duba sai aka ga sataye murjani ya sata abun waye ya sata ya boye cikin kayan shi tun kafin a raba dukiyar mutane abin da ya mai da shi dan wuta kenan ashe in ka ga mutum da siffa ta gari sai ka ce wane mune maka fatan alheri wane mune maka fatan aljanna in kuma ka ga mutum yana aikata zunubi kar kuma ka ce wane kai dan wuta ne sai ka ce wane muna jiye maka tsoron azabar Allah muna fatan ka tuba jama'a kun ga wannan ita ce kyakkyawar aƙida kuma shine kyakkyawan tafarki na bada shawara da wa'azi amma ka ga mutum kawai saboda yana ta sallolin dare sai ka ce ai wani yanzu galibin yana daga katobarar da ake a nan kasar Hausa ko yarinya ce aka ganta Saliha sai ka an ce mata mummuna wai sunanta mummuna mummuna sai ku ce ku ne mata fatan alkhairi ku ne mata fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam ya ce na'am wa nastaghfiru li musiihim kuma mai munanawa daga cikin musulmi muna roƙon Allah ya gafarta mai mu ga musulmi yana munana aiki yana mugun aiki to muna ainihin roƙa mishi Allah ya gafarta mishi wa nakhafu alaihim kuma dukkan musulmin da muka ga suna saba wa Allah to muna jiye musu tsoron azabar Allah ba ma saurin cewa ƴan wuta ne ba kuma ma cewa ba komai tunda dai su musulmi ne ba komai sun ci bulus a'a sai mu ce muna jiye musu tsoron azaba wala nuqannituhum kuma ba ma yanke su daga rahama Allah ba ma ganin mutum saboda zunubi yayi zunubi mu ce wani Allah ba zai gafarta maka ba sai dai mu ce wani shan giyan nan da kake yi fasikanci ne ka tuba ga Allah madaukakin sarki wani zina da kake fasikanci ce ka tuba wani sata da kake fasikanci ce kaza kaza amma ba za mu ce wani tun da kai barawo ne to wuta in ka shiga wuta shikenan an gama da kai a'a ba mu cewa wani Allah ba zai gafarta maka ba ba ma faɗin haka sai mu ce mune maka tsoron azabar Allah saboda zunubanka don haka mune maka fatan alherin ka tuba don Allah ya gafarta maka ka samu daraja ainihin imaninka ina fatan mun gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to daga ƙarshe sai malam ya ce wal amnu domin lamun cewa ka lamunce wa kanka cewa kai mutumin kirki ne ɗan aljanna ne, wal iyasu da kuma ɗebe tsammani in ka ga zunubanka sun yawa ka ce kai kan ai wuta za ka je, ko kuma ka lamunce wani cewa shi ɗan aljanna ne, ko kuma ka lamunce wani cewa shi ɗan wuta ne yanke, to yankula ne an millatil Islam. Waɗannan suna fita daga cikin ainihin wato hanyar musulunci. Ma'ana ba hanya ce ta musulunci ba, lamuncewa daga azaba Allah ka ce ka lamince ba abin da zai same ka ka faɗi haka da baki ko ka ji haka da zuci ko ka lamince wani sannan ba hanya ce ta musulunci ba ka ce wa kai kan kana ganin kai ba za ka samu rahama Allah ba ka ɗauke wa kanka cewa tabbas kai kan wuta za ka tafi to wannan ba hanya ce ta musulunci ba ta fita daga tsarin musulunci sannan wa sabilul haqqi malam yace hanyar da take ita ce ta gaskiya bainahuma ita ce hanyar da ke tsakanin amincewa game da azaba Allah da kuma ɗebe tsammani daga rahama Allah to wannan ita ce hanyar gaskiya li ahlul qibla ga mutane musulmi masu fuskanta alqibla suna sallah kun fahimta jama'a shine ka rinka fatan Allah zai maka rahama saboda kana da imani ka rinka roƙon gafara Allah kuma cewa Allah zai gafarta maka saboda kana tuba game da zunubanka kun ga ka zama tsaka-tsaki kenan amma in ka ce kai dan wuta ne to wannan kuma ka yanke tsammani Allah kuma yana cewa la taqnatu min rahmatillah ba a ba a ɗebe tsammani daga rahama Allah sannan kuma karka ce tabbas kai wannan kam ta tabbata dan Aisha ta dubi wani yaro dan karami ya rasu sai ta ce hadha usfur min asafiril janna kai wannan wannan tsuntsu ma zai zama cikin tsuntsayen aljanna kawai manzo Allah yace Aisha iyaka hadisin ki kenan karatun naki iyakar shi kenan hujja kenan saboda dan yaro ne sai manzo Allah yace Allah ya halicci wuta kuma ya halicci ƴan wuta tun ran da yayi ta Allah ya halicci aljanna kuma ya halicci ƴan aljanna tun ran da yayi ta tun ran da yesu tun ran da tun ran gini ran zane mun karanto na soshin a baya cewa tun ranar da Allah ya halicce mutum muna tsatso waɗannan ƴan wuta waɗannan ƴan aljanna saboda haka baka ganin wani saboda ka gan shi wankakke ne subul ya kwanta ya rasu sai ka ce ai yanzu wane yana aljanna ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda nace akwai masaloli waɗanda ya kamata mu dan tattaba su kaɗan kaɗan a cikin ainihin wato wannan sharhi na al-aqidatu tahawiyya waɗanda ba masu yawa bane insha Allah musamman game da matsalar kafirtawa jama'a shine nake so in tattauna mana dan ku ji menene haƙiƙanin manhaji na ahlus sunna game da kafirtawa da bid'antawa sannan kuma menene manhaji na khawarija da murji'a su dai khawarijawa duk abin da ka aikata komai kankantan shi laifi ne za su ce ka kafirta su kuma murji'awa matukar kana da imani duk abin da ka aikata sai su ce ba abin da ya kada imaninka kana nan lafiyar ka kalau to malam yace wa'alam rahimakallahu wa iyana أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه malam yace ka sani Allah madaukakin sarki ya maka rahama mu ma Allah ya mana rahama kofar kafirta musulmi da kuma rashin kafirta musulmi wannan matsala shin za a iya kafirta musulmi ko ba za a iya kafirta musulmi ba wannan wata ƙofa ce wadda rigingimu sun yawa a cikinta, kuma jarabawa yawa ta faru ga kan mutane da yawa dangane da kafirtawa ko rashin kafirtawa. Wa kasura fihi liftiraq sannan rarrabuwar kai ta faru ainihin a cikin wannan ainihin wato ƙofa. Wa tashattatat fihi al-ahwa wal ara sannan son zuciya ya karkasu iri-iri kowa ya faɗi son zuciyar shi da ra'ayoyi mabambanta. wata'arabat fihi dala'iluhum sannan dalilai na malamai kowa masu yadda cewa duk abin da ka aikata a kafirta ka sun ta kawo nasu dalilan masu cewa duk abin da musulmi ya aikata kada a